بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصلي رحمه الله وأيضا فكل ما قتلت القلوب على محبته من وجود الكمال فالله هو المستحق له على الكمال وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى وهو المستحق لأن يحق على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من معذور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه أن عدم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية بالله إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن وإنكار ذلك وهو معقود المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفكر ومبتدئ أخذه من هؤلاء وظهر ذلك في الكرامة الباطنية من الإسماعيلية ولهذا كان الخليل إمام حنيف كنفع صلوات الله وسلامه عليه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال أيضا لا أحب الآخرين وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو السليم من الشرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 a nan kofar kauna a garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba biyu ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda kuma ya zamo daidai da sha shida ga watan biyu shekarar miladiya ta 2010 a wannan darasi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara 729 728 wannan kuma shi ne darasinmu na 60 daidai a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma shine na ɗari da hudu malam yana nan yana magana akan almahabba wata san Allah ko san bawa ga ubangijinsa da kuma san ubangiji ga bayansa na kwarai wanda wannan shine tushen addini kamar yadda malam ya faɗa a baya kaji kana san Allah sama da yadda kake son kowa da komai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da yadda kake son kowa da komai kana fifita umarninsu akan umarnin duk wani mai umarni kana barin abin da suka hane ka kana san abin da suke so na ayyuka kana kin abin da suke ki na ayyuka kana kokarin kwatanta soyayyar ka ga waɗanda suke so cikin bayan Allah na kwarai sannan kuma kana kin waɗanda suke kin Allah da manzansa. wannan ne tushen addini gaba daya wannan tushe shi aka samu wasu daga cikin malaman ilmul kalam sun karyata ko sun kore sun ce Allah ba a kan shi ko kuma a'a baya so jami'a suka kore Allah ya so bayansa ko bayansa su so shi suka ce wannan ba za ta sabu ba al'asha'ira su kuma suka tabbatar da cewa bawa zai so Allah amma ba za a ce Allah yana son bawa ba wanda kuma wannan duk ya saba wa tafarki da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi da ibnu taymiya da yake ta kawo hujjoji akan wannan batu domin wannan babban babban magana ce ba karama bace domin ayoyin da suka zo da hadisai da suka zo a wannan babi suna da yawa suna nan rututu da dama sannan kuma a ce sai an yi tawilin waɗannan ayoyi an bankara su domin su dace da wata fahimta wacce aka gina ta akan tsagwaran tunani kawai akan tsagwaran hankali ba wai nassi daga Allah da manzansa ba babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske ibnu taymiya kuma kamar yadda aka sani a tarihin sa ya bada rayuwarsa ka tukam wajen kare tauhidi da kuma kare abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya zo da shi na shari'a malam yace wa aidan fa kullu ma فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فإن الله هو المستحق لأعلى الكمال وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال وإنكار على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا ما لا يتهار إلى يوم فكل ما فطرت القلوب على محبته دكا ولا أبن أكا هل تزوتيا كوزكا أبي تسيش duk wani abin da aka halitta zuciya a bisa son wannan abun. min nu'util kamali na sifofin kamala fa inna Allah huwa al-mustahiq li a'la al-kamal to ubangiji shine yafi cancanta da mafi girman kamala sannan kullu ma fi ghairihi min mahbubin dukkan wani abu da wani Allah yake da shi wanda za a so fa huwa minhu subhanahu wa ta'ala to wannan abin daga Allah ne duk wani abin da zaka gani kana so saboda yana da kamala to kamalar ubangiji ta fi wannan nesa ba kusa ba kaga a kenan shi ne ya fi cancanta a sushi haka nan dukkan wani wanda zaka ga wani abin so tattare da shi to wannan abin da ka gani har ya baka sha'awa kake san shi to ubangiji shi ya ba shi abin kaga a kenan ubangiji shi ne ya fi cancanta a so a so bisa ga hakika a so bisa ga kamala wannan shi ne abin da iblis ya yi kwarin a fahimta ta fuskar hankali bayan ya kawo nassoshi da alkur'ani da sunna da suke tabbatar da ana kan Allah domin duk abin da zaka so a rayuwarka wani abu ne wanda kake ganin akwai kamala tattare da wannan abin kake ganin wannan abin ya cancanta a so shi to idan har akwai kamalar da zaka sa a so wannan abin to ubangiji ya fi cancanta da wannan kamalar kaga shi ya fi cancanta a so idan ka ga wani abu a jikin wani mutum ko tare da wani mutum yasa kake son shi to ai ubangiji shi ya bashi a wannan abin da yasa har kake son shi kaga ashe ubangiji shi ya cancanta su shi to dan menene za a ce ba ba za ba za su yi a so ubangiji ba sai dai a ce a so da'ar ubangiji kaga wannan tawili ne wanda ba zai taba tafiya koda da tunani koda da hankali ba domin ita da'a samara ce ta mahabba wato ba za ka yi da'a ba sai idan akwai soyayya soyayyar ita ke haifar da da'a muna yi wa Allah da'a saboda muna son shi muna bauta wa Allah saboda muna son shi muna yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda muna san shi muna riko da sunnarsa saboda muna san shi muna girmama sahabbai saboda muna san su ashe kaga san shi ne farko abinda duk zai zo na da'a da biyayya sakamakon san ne to yanzu zan me zaka fassara a soyayya da da'a ko ka fassara ta da biyayya ko ibada wannan samara ce sakamako ne na sabuwar soyayyar idan ba a same ta ba to ba za a samu wannan abin nan ba domin abin da yake kamar yadda malamai suke faɗa ita soyayya abin da yake haifar da ita almarifa wato ka san abu ka san girmansa ka san kamalarsa sai ka ji kana san shi wato ita abin da yake haifar da soyayya ce almarifa ko al'idrak fahimtar abu da saninsa ba mu ji san ubangiji ba sai da muka san girmansa muka san lalle Allah Allah ne lalle ubangiji Allah shine yayi mu shi yake azurta mu shi yake ba mu lafiya shi yake kula da mu shi ya halicci dukkan wani abin da muke morarta a nan duniya sannan ya ya sifantu da sifofi na kamala ya sifantu da cikakken ilimi ya sifantu da cikakken rayuwa ya sifantu da cikakkiyar kaddar ko kudura sannan mai ji ne mai gani ne wato muka ga muka fahimci cewa duk ya sifantu da sifa ta kamala sifa ta uluhiya wannan sanin da muka yi wa Allah sai ya sa muke san shi kaga ashe al-ma'rifa ita ce take zuwa da farko sannan a samu al-mahabba wato sannan a samu soyayya ita kuma soyayya idan ta samu sai a samu abba'a saboda mun fahimce shi mun gane shi sai muka ji muna san shi da muka ji muna san shi sai muke yin abin da ya samu sai muke masa da'a ashe kaga kowanne zaman kansa daban al-ma'rifa sannan al-mahabba sannan kuma abba'a ko al-ibada to haka dan shi kansa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ba mu ji san nashi ya ratsa zuciya ba sai da muka san wane ne manzon Allah duk lokacin da ka jahilci abu ba za ka ji kana kwarzanta shi a zuciyarka ba ba za ka ji kana san shi ba amma da zarar ka san shi ka san kimarsa da darajarsa sai ka ji san shi ya mamaye zuciyarka me yasa da dama daga cikin musulmi za ka ga ana zagin sahabban manzon Allah a gaban su ba sa jin komai saboda ba san ko su waye ba amma da zarar aka yi ta gaya musu su wane ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin martabar su ga irin darajar su ga irin hidimar da suka yi wa addini ga yadda suka sadaukar da rayuwarsu gaba ɗaya dan Allah to da zarar mutane suka fahimci wannan sai kuma su ji cewa sannan ya ya burinkata a cikin zuciya duk wanda zai zaki sabon manzo sallallahu alaihi wasallam to za su raba gari da shi wannan shi aka rasa har ta sa wato addinin zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo mana cikin kasanmu saboda an tsawon tsawon lokaci ba a sanar da mutane su waye sahabban manzan Allah din kowa sai ya shagalta da sanar da mutane falala shehinsa da karamarsa saboda haka sai aka wayi gari in an taɓa shehi hankali ya tashi amma idan aka taɓa sahabin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ganin wannan sabanin fahimta ne za mu iya haɗuwa akwai inda muka harhaɗu akwai abubuwa da muke yi tare sun yarda da maulidi mun yarda da maulidi sun yarda da kaburbura mun yarda da sun yarda da kaza mun yarda da kaza saboda kaza mu iya tafiya akan abubuwan da muka yi ittifaki a kansa su je su ci gaba da zagin sabon manzo Allah wannan bai su ci kaga abin da ya haifar da amma da za su zagi shayin sa to kuma zai raba gari da su ba zai ce kuma ai mun haɗu a wajen Qur'ani mun haɗu suna salloli biyar muna salloli biyar suna kaza muna kaza ba zai kawo wannan ba mu da muka ce a bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai duk wani abin da ya saba wa sunna daga kowa ne a bashi ba wai wani ma muka sa a gaba muna ta zagi ba a'a duk abin da muka ga ya ci karo da sunna ne muke cewa a kawar da shi guri guda a bar sunna ita kadai ta taka rawarta ba mu yadda wani abin da ya saba wa sunna ya zama na shi ma yana da wani hukunci a rayuwar musulmi ba wannan kawai muke faɗa ba wani wanda muka ɗauka muka sa a gaba muka rika ne masa albarka ba mu ɗauki tsinuwa addinin mu ba wannan kawai muka faɗa wasu suka tada kai baya suka ce ai mun kawo fitina mun kawo kaza mun kare rabuwar kan musulmi saboda kawai ka ce abinda wala ya zo da shi ya saba alqur'ani a bar shi kaga da yake an yi ta gaya masa falalar shi wannan wala da karamarsa da ta gaskiya ma da wata ba ta gaskiya ba an yi ta ba sa wannan tatsuniya sai yake jin cewa taba wannan gaskiya ba zai yiwu ba to ashe kaga al-ma'rifa ita ke haifar da al muhabba al muhabba kuma ita ka haifar da as da zarar aka samu sanin abu sai ka kana kana san sa da ka san shi ka san girman shi kamar yadda aka fi yakan bayar da natija aka fi idan aka gaya maka kaskancin abu da lalacewarsa ta barbare sai ka kana san sa da ka ji kana kin sai ka kana ɗaukan matakan kaurace masa da nisan tasa da kawar da dukkan abin da yake nashi ne da kan hanya saboda haka kaga ashe mahabba wani abu ne mai zaman kansa kuma shi ne zai haifar da dukkan wata da'a da bawa zai idan zuciya ta cika da san Allah to kuma babu wani abu da za ta ji ya samu gurbi a cikinta wannan ne alqalbu salim zuciya ta zama lafiyayya banda san Allah babu komai a cikinta to duk wani abin da zai ci karo da wannan san to ba za su karbe shi ba ko yayi ashe kaga al-mahabba wani abu ne mai muhimmanci a rayuwa ta ta dan adam a ce yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ana san wannan san na Allah ya kauri san manzo Allah din yayi kauri to a sanar da mutane wane ne Allah wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai san ya kara karfi a cikin zuciya sai ga mutum ba zai fifita san wani abu ba akan san su to shine abin da Ibn Taymiyyah ana yake nusarwa duk wani abu da ka san na kamala duk wani abin da aka aka halicci zuciya akan sai shi saboda kamala ne to wanda ya fi cancanta da mafi daukar kamala shine Allah a ka kaga shi ya kamata ka so shi da soyayya ta koli soyayya mafi girma haka nan duk wani abin duk wani wanda za ka so shi saboda ka ga wani abin da zai sa ka so shi tare da shi to ai wannan abin daga Allah ne ashe kaga dai har ila yau Allah shine ya fi cancanta ka so shi sama da kowa sai malam yace wa inkaru mahabbatil abdi li rabbih huwa fil haqiqati inkaru li kawnihi ilahan ma'buda mutum ya inkarin cewa ba bawa zai so ubangijinsa yace a haƙiƙa wannan inkarin cewa Allah shine abin bauta shine ubangiji abin bauta domin ita wannan soyayyar ita ce za ta haifar da bautar idan ka ce a kawar da ita kamar ka ce a kawar da uluhiyar ubangiji ka ce a kawar da zamantowar Allah shine abin bauta kama anna inkara mahabbatihi li abdihi yastalzimu inkara mashi'atihi kamar yadda aka kuma inkarin wato kai inkarin cewa Allah yana son bawansa yace wannan kuma yana lizumtar da kai inkarin mashi'a ta ubangiji mashi'a ta ubangiji ta ta'allaka da abubuwan da suke ayyuka ne na bayi inda mun sha magana akan mashi'a kauniya qadariya da mashi'a shar'iyya ubangiji ya alici komai da kasani ba wani abin da ubangiji ne ya alice shi ba shi ne ya alici kowa da komai to amma cikin abubuwan da ya halitta na maganganu da ayyuka da sifofi da halayya ya zaɓo su yana son su yana son su da mahabba ba za su wakana ba sai da mashi'arsa amma kuma yana son waɗannan abubuwa yana yarda da su akwai kuma wasu abubuwa da ba za su faru ba sai da mashi'arsa shi. amma kuma ya ce da kai baya son su to idan kai inkarin mahabbar ubangiji kai inkarin wani bangare na mashi'arsa ubangiji yace wa huwa mustalzimu wa huwa mustalzimu inkari kaunihi rabban khaliqan wannan kuma zai lizumtar da inkarin kasancewar ubangiji shine ubangiji wanda yake mahalicci kaga inkarul mahabba ibnu taymiya alaihi yake cewa yana haifar da inkarin tauhidul uluhiyya yana kuma haifar da inkarin tauhidul rububiyya duka kaga ashe ba karamar matsala bace shi yasa ibnu taymiya ya rawaita magana akan ta ya faɗaɗa zance akan ta duk da shi yana ganin anan bai faɗaɗa ba to kai mai sauraro zaka ji an dade ana maganar nan to magana ce babba shi yasa ma ya ware littafi musamman yayi risala akan ta qa'idatu fil mahabba dan ya faɗi haƙiƙanin mahabba yace fasara inkaruha mustalziman li inkari kaunihi rabbal alamin sai ya zan inkarin soyayya soyayyar Allah da ga bawansa ko soyayyar bawa ga soyayyar bawa ga ubangijinsa ce wannan yana nizumta inkarin kasancewar ubangiji shine ubangijin halittu duka wani kauni ilahal alamin ko inkarin kasancewarsa shine abin bautar talikai gaba daya ce to haza huwa qawlu ahli at-ta'til wal juhud kaga kuma wannan shine ita ce aqidar waɗanda suke rushe sifofin Allah ita ce aqidar waɗanda suke musun sifofin Allah yace wa hada tafaqat ummatan qablana على ما عندهم من مأثور musa wa isa وإيسى صلوات الله وسلامه alayhima. أن أعظم الوسايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك yake to saboda kasancewar ubangiji ya halicci zukata akan su so shi su so duk wata kamala sai ya kasance al'ummomin da suka gabace mu al'ummar yahudu da al'ummar nasara ba su da saɓani akan wannan sun yi ittifaki alama inda hum min ma'surin akan abin da suke da shi wanda ya rage daga abin da aka samo daga annabawansu da hukunce-hukuncen da suka zo daga isa salam da musa alaihi salam an na a'azamal wasaya cewa mafi girman wasiya kamar yadda yana cikin injila ta matta cewa a'azamul wasaya mafi girman wasiya an tuhibba Allah bi kulli kalbika ka so Allah da zuciyarka gaba daya wa aqlika ka so Allah da hankalinka duka wa qasdika ka so Allah da nufinka gaba daya wannan yana nan yana cikin bible har yanzu magana ce da sai saura har yanzu bata tafi ba cikin abubuwan da aka jijjirkita na wannan littafi domin yadda nassin yake yana cewa ya ya ya ya mai koyar da ni wace wasiya ce ta fi girma a cikin wahayi Shi ne sai yake sai sai sai annabi Isa ya ce tuhibbu rabbaka ilahaka bi kulli qalbika ka so ubangijinka abin bautarka da zuciyarka duka wa min kulli nafsika da ranka gaba daya wa min kulli fikrika da hankalinka duka cewa hadhihi hiya alwasiyatu alula wal uzma wannan ita ce wasiya ta farko kuma mafi girma wannan magana tana nan har yanzu a cikin a cikin bible ce to kaga hatta al'ummomin da suka gabata a cikin abin da yayi saura na hukunce-hukunce da ruwayoyi da aka samu daga annabawansu wannan magana tana nan ما لقيت وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم wannan shi ne hakikar addinin annabi ibrahim alayhi salam wanda ya karkace wa duk wata barna addinin da yake bisa turba tutar ya karkace wa dukkan wata ƙarya allati hiya aslu shari'ati taurat wal injil haƙi addinin annabi ibrahim wanda kuma shi ne tushen shari'ar at-taura ta mutanen annabi musa alayhi salam da kuma shari'ar injila ta mutanen annabi isa alayhi salam wal qur'an kuma shi ne tushen al-qur'ani abinda annabi isa alaihi annabi musa ya zo da shi da annabi isa alaihi salam ya suka zo da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi duk tushen waɗannan abubuwa guda duk a guda addinai duka suna komawa ga shari'ar annabi ibrahim alaihi salam wa inkaru dalika musu ko gaddama akan haka ka kafe akan Allah la yuhabbu ko la yuhibbu kafewa da inkarin wannan ma'khuzun anil mushrikina abu ne da aka samo shi daga mushrikai wasabi'ina da wannan suka karkace suka koma bautar taurari a ada Ibrahim Ibrahim al-Khalil makiyan annabi Ibrahim alaihi salam makiyan annabi Ibrahim ne saboda sun kiyarda da addinin da annabi Ibrahim ya zo da shi cikin abin da annabi Ibrahim ya zo da shi akwai tabbatar da san Allah ga bayansa shi yasa ma ya rike shi Khalil da zarar ka karyata wannan to kamar baka yadda cewa annabi ibrahim yana da wannan matsayin ba ka kwace wannan matsayin daga wajensa da zarar ka kwace masa wannan matsayin ka san makiyinsa wa man wafaqahum ala zalika min mutafalsifin aw mutakallimin aw mutafaqqin aw mubtadi' da waɗanda suka yi daidai suka dace da su masu inkarin wannan daga cikin abin nan mabiya ilimin falsafa ko ilimin kalam ilimin cece kuce ko kuma mutafaqqih waɗanda suke da'awar ilimin fiqh ko ɗan bid'a akhadahu min ha'ula'i wanda suka ɗauko daga waɗancan wato wannan addinin ya ya ya ya kaɗaɗo ko wannan aƙida ta kaɗaɗo daga waɗancan waɗanda suke maƙiya annabi Ibrahim ne alaihi salam har ta shigo cikin waɗannan mutane ko nau'ukan waɗannan mutane cikin yan bida'a da ahlul kalami da yan falsafa da waɗanda suke da'awar fiqh amma kuma sun karkacewa hanyar fiqh yace wa zahara zalika fil qaramita al batiniyya min al ismailiyya wannan aqida ta bayyana cikin kungiyar qaramita to kuma su waye qaramita to inda zaka yi karatu zaka ci zaka ci cin karo da da sababbin kungiyoyin da wataƙila baka taɓa jin su ba baka taɓa jin su ba ba wai dan babu su ba suna nan amma wataƙila kai baka taɓa jin sunan ba amma duk waɗannan ƙungiyoyi sun kafu a shekaru da suka wuce masu yawa sun kuma taka rawa babba a tarihi an yi tare gingimu da su sun yi barna iri-iri har aka zo zuwa yanzu suna ta samun canji suna sa tufafi daban-daban suna yin rasta iri-iri har aka wayi gari wasu daga cikinsu duk da sun wanzu suna nan amma sun sake kuma wani suna saboda da zarar suka yi reshe to shi kenan sai wannan reshen kuma ya ɗauki wani suna na na shi jagoran abin maimakon a kira shi da sunansa na asali sai a kira shi da sunansa da sunan wanda shi kuma ya jagoranci abin a lokacin to sai wancan suna na asali kuma sai a manta shi ko kuma alal akalla wanda bai sani ba sai ya kasa gane alakar wannan mai wannan suna na yanzu da waɗancan na farko wanda duk abu ɗaya ne kawai dai tafiya ce ta tafiya kuma kowa yake neman cin gashin kanka to sai da haka abin yake ya ta ɗari kun tsufa in ka bi ka bi su zaka samu wato tafiya ce take tafiya sai ka ga wani ya ga cewa to me zai sa ya ta zama kawai shi ana cewa dan ɗari kawa ne shi ma ya ɗari ta mana tunda dai abin nan ba ba alqur'ani ne ya ba shi dama ba <laughs> ra'ayi ne to shi ma ya tashi mana to kawai sai sai ya daga shi ma ya kira tashi shi kenan sai a kiran shi da da sunansa to asalin karamika wata ƙungiya ce mai da'awar ilimin baɗini ƙungiya ce mai da'awar ilimin baɗini kuma ƙungiya ce ta asiri asali ƙungiya ce ta asiri ta kuma soja wanda suke ƙoƙarin tabbatar da manufofinsu ta hanyar amfani da ƙarfi amfani da makami ta hanyar ta'addanci ana jingina ta zuwa ga wani mutum da ake kira hamdan ibn al-ash'ar ana masa laƙabi da karmas shi yasa sai ake cewa mabiyansa karamika ko alkarmadiyya saboda lakabinsa ne karmak amma sunansa hamdan ibn al-ashar mutumin kozistan ne amma ya zauna a kufa yadda al-ghazali ya kawo kissar yadda wannan aƙida ta batiniyya ta kama shi har ya zama shugaba jagoran tafiyarta har ake kiran mabiyansa da sunansa ya faɗi wannan a cikin wani littafin sa ba'ihul batiniyya akwai littafin abu hamid al-ghazali sunan shi fada'iqul batiniya to a ya bada labarin shi wannan hamdan shi shi wannan hamdan mutumin kufa ne asalinsa mutumin kurdistan ne can kasashen ahwaz wajen yankin afghanistan din nan amma ya zo ya zauni garin kufa a cikin iraq sannan mutum ne mai zuhudu wato irin gudun duniya na mara ma'ana da kuma yawan ibada bisa jahilci ba da ilimi ba to yana yana da wannan ra'ayi sai wata rana ya kama hanya zai tafi ya biya koro shanunsa zai shiga alƙaryarsa, sai kawai ya gamu da wani mutum a hanya shi da ya gamu da wani mutum mutumin nan ɗaya ne daga cikin waɗanda suke da'awa ta badiniya mabiya nan mabiya addinin ismailiya suna jingina kansu ga ismail ibn ja'far as-sadiq amma ala hakika ba su da alaka da shi akwai wani ubaidullah ibn qaddah ubaidullah ibn kadda qaddah shine ya fito da wannan aqida ya rika yada ta suna nuna su masoya ahlul bait ne kuma sun fito ne domin su kwato wa ahlul bait haƙƙin su da wannan ya fito har ya kafa aqidar sa wanda aka fi sani da al-ismailiyya al-batiniyya to shi wannan mutum da shi hamdan ya haɗu da shi kan wannan aqidar ne kuma mai yada wannan aqidan ne suna kiran kowane ɗaya daga cikin su addai wato mai kira sai shi wannan da ya haɗu da shi sai yake cewa naga kamar alamar daga guri kake mai nisa wato kamar naga alamar gajiya tare da kai don haka ina za ka je ne sai ya ce masa zan je guri kaza sai ya faɗi gurin da shi wannan hamdan zai je sai ce a to in haka ne hau ɗaya daga cikin shanu na rage maka hanya sai hamdan ya ce da shi a a sai shi wannan mutum ya ce wa hamdan ai mu ba ma yin abu sai da umarni ki ba abin da za mu yi sai da umarni sai sai ce a umarnin wa kuma sai shi wannan lawazi ya ce mata wato da ya dubi yadda sa take dama suna shigan mutum da irin tabi'a da suka ganshi da ita sai ce umarnin a umarnin wanda yake da mallakar ka mallaka ta mallakar kowa sai Amdan ya ce a ubangiji kenan da shi ya mallake ne ya mallake kai ya mallake duniya sai wannan mai wa'azi yace eh gaskiya ne haka ne sai dai kuma ubangiji ai yana ba da mulkin tsaga ga wanda yake kaji kuma inda ya shiga to shi kenan sai sai ya ci gaba da tambaya sai ce to idan ka je wannan garin me kaji me zaka je kai sai ya ce ai zan je in fitar da mutanen wannan gari ne daga cikin duhun jahilci zuwa hasken ilimi daga cikin duhun bata zuwa hasken shirya daga cikin duhun kaskanci da talauci da wulakanci zuwa duhu abin zuwa haske na na wadata da tsayuwa da kafafuwa su sai hamza ya ce ah to in kuwa haka ne ai ni ma ina da bukatar wannan ni ma ka sanar da ni wannan ilimin sai wannan ruwa zai ce a ah, ba zan sanar da kai ba sai ka bani wani alkawari alkawarin cewa ba za ka yada wannan sirrin da yake koyayye ba to dama kungiya ce ta sirri ba za ka bayyana wannan sirrin ba sai ce zan baka kuma zan yarda da dukkan yarjejeniya da zamu ya ce to ka riƙe alkawari tsakaninka da Allah da limaminka cewa wannan asirin za ka bar shi tsakaninka da kanka ba za ka bayyana shi ga kowa ba to shi kenan sai ya shiga kuma koya masa jahilcinsa da da da da da batansa yayi ta gaya masa abubuwa waɗanda suke marasa marasa kan gado wanda a dalilin wannan shi wannan hamdan din sai ya wayi gari ɗaya daga cikin masu wa'azi masu kira zuwa ga wannan aqidan har ya kafa mabiyansa a kufa sai ake jingina mabiyansa zuwa gare shi ake ce masa alƙaramifa wannan shine asalin kafuwar wato wannan kungiya ta ta alƙaramifa wato addini dai da ya samo asali daga wani mutumin farisa da ake kira abdullahi uh, abdullahi maimun al qadda shi ya fara yada aqidar batiniya ya fake da alil baiti da san alil baiti da nemo musu haƙƙin su ya watsa masu wa'azi zuwa ga aqidar sa garuruwa daban-daban wanda har ta kai shi wannan amjan aka zo gare shi shi ma ya karɓi wannan aqida ya shiga bayyana ta kuma a fili ya gina wani wata alƙarya wani gida a cikin abin da ya gina wani gida babba a cikin kufa ya samu wannan gidan sunan darul hijira duk wanda ya bi shi ya yadda da shi sai ya hijira wannan gidan ya kuma wajabta musu salloli hamsin a kullum Ki wannan shi ne abin da ake bukata wannan aƙida ta su ta yaɗu har cikin Bahrain Bahrain a da can ita shi ne arewa abin nan gabashin gabashin ƙasar Saudiya inda ake kai al-Ahsa wurin da ake cewa man tsakatil ahsa a yanzu a saudiya wanda aqidar ta je can akwai wani mutum da ake kira Hassan ibnu bahran abu sa'id al ya karbi wannan aƙida da karfi ya kuma ci gaba da yada ta ya kuma ci gaba da tare mabiya ya ci gaba da kai hare-hare wasu ƙauyuka yana wasu ƙoƙarin jawo mutane da ƙarfin takobi zuwa ga aƙidarsa ya rika mamaye garuruwa har lokacin da ya mutu ɗansa Suleiman ya zo ya karfi jagorancin wannan tafiya to wannan ɗana shi Suleiman shine farkon wanda ya fara assasa daulatul karamita ya assasa daulatul karamita a wasu garuruwa na tsibirin larabawa wanda ta hada da gabashin saudiya da wani yanki na iraki sannan kuma aka same ta har wajejen kudancin saudiya yanzu haka a kudancin saudiya akwai 'yan ismailiya suna nan da limamin su sai dai kawai kasancewa daular tauhidi ce ba za su iya fitowa su su yada aqidar su ba amma suna nan har yanzu akan aqidar su na batiniya wato ita aqidar ismailiya wanda suke jingila kansu da ismail ibn ja'far cewa shi ne halifa kuma alil baiti ne kuma duk wanda bai yarda da shi ba ba musulmi bane kuma masumi ne kamar sauran a'imma kuma an zalunci sayyidina ali an kwace masa haƙƙinsa sannan da wasu aƙidu kuma da suka biyo bayan wannan wanda tsananinsu da suka yi a cikin wannan aƙida har ta kai hatta rafiza hatta shi'a ta iran suna ganin waɗancan a shi'ancin su wuce su wato to kaga shi'ar iran duk balahirar da take ciki da an goce akwai su gaba da su ka inda kuka shiga ba bai shiga ba turkukin da ku yayi nisa kaga abin da da tsawo to sun gaba daular karami ba wanda ta yi ƙarfi sosai a wancan zamanin har ta kai daular banul abbas a bagada da suna ba su haraji wato saboda tsoron ta su kawo musu hari su kwace musu kasa ya zan duk shekara akan tara kuɗi na haraji a je a kaiwa karabita a ƙasashen su domin su samu zaman lafiya da su sun riƙa yin ayyuka na ta'addanci iri-iri sukan tare alhazai wani lokaci idan alhazai za su tafi aikin haji sai akan yi abin da tawaga ce a kusa yi tafiyar ƙasa akan kan ababen hawa abin da rakuma ko dawakai a dora abinci to sukan tare su a hanya su karkashe su su kwace abin da suke da shi na guzuri wani lokaci su kwace duk guzurin su su zubar da su a sahara har yunwa ta kashe su rika yin wannan sannan kuma a zamanin al-muqtadir billah ɗaya daga cikin kalifofin daular abbasiyya akwai sanda suka kai farmaki kufa suka kama garin kufa kwana shida ba abinda ka sani wato ba a yadda a yi ba sai da suka yi shi kisa ne fade ne ba abinda suka halatta wa kansu domin daman aqida ce ibahiyya aqida ce da suke halatta haram babu wani abu haram a shekara ta ɗari uku da sha tara bayan hijira sun taɓa kai farmaki masallaci ne alfarma na masa alhazai na tsakiyar tawafi da sallah suka yi ta karkashe su sai da cikin harabi ya cika da gawawaki sannan suka cire rigar nan da ake sawa ka'aba suka yi tsige ta suka je suka sa abin nan diga suka haƙe alhajarul aswad suka ɗauke shi suka gudu da shi can ahsa sai da ya zauna a gunsu tsawon shekara ashirin musulmi na tsawafi amma ba hajarul aswad gudun kawai rami ne shekara ashirin tun daga shekarar hijira ɗari uku da sha tara har zuwa shekara ɗari uku da talatin da ta shekara ashirin daidai wannan dutse a hannunsu daga baya aka samu aka kwato su bayan karyewar ita wannan daular yana daga cikin aƙidar su aƙida ce ta gurguzu wato ba ka da damar ka mallaki naka a wani abu naka komai ka samu to a gurin su na kowa da kowa ne wanda har aƙidar ta kai batun aure ma babu shi mata duk na kowa da kowa ne suna cewa abin da yake kawo faɗa tsakanin namiji da namiji mace ce to shikenan ta zama ta kowa da kowa saboda kaga sun yan wai sun sun kawar da abin da yake jawo rigingimu tsakanin maza ka duba akati abin da zai jawo rigimar shine kuma wai yake abin nan yana daga wannan aqida ce ta mazdak akwai wani bafarisi tun abin nan a kafin zuwan musulunci wanda ya zo ya rika kira zuwa ga ibahiyya cewa komai da da aka yi a duniya kawai na kowa da kowa ne ba maganar wani mallaki wani abu to wannan aqidar ta zakiya ita ce kusan aka yi amfani da ita a cikin wannan kuma wani da sunan addini duk da sunan alil baiti duk da sunan san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi Sallama, yana daga cikin aqidar su rushe farallan musulunci gaba daya kamar azumi da sallah da zakka wannan duk baya daga cikin abin da ake bukatar ka kai wannan kalmomi na sallah azumi zakka kai kake fahimtar su da haka in an ce azumi ana ana nufin ka rike asiri asirin su su saboda in ka rike asiri ka azumi haka wannan sallah da wasu ke yi da azumi da zakka da jihadi suka ce wani azaba domin su ba su yarda da cewa akwai wata ranar lahira da za a tashi mutane a yi musu hisabi dan aljanna ya tafi aljanna ya sha ni'ima dan wuce shiga a wuce sha azaba su ba su yarda da wannan ba abinda suke cewa ni'ima a nan abinda ake nufi ni'ima a nan shine duk ka bar wato ka gane sirrin rayuwa ka watsar da da waɗannan abubuwan da ake cewa mutum sai ya yi sallah wala ita ce ni'ima azaba kuma shi ne ka zama mai sallah mai azumi to kana cikin azaba to ka duk inda maganar ni'ima ta zo a alqur'ani suna nufin aqidar kuma aka yi magana aljanna a alqur'ani ana nufin jin daɗi na nan na nan duniya in aka yi maganar azaba ko wutar jahannama alkur'ani ana nufin wannan sallah da azumi da waye da kake cike azaba an ce kafirai suna da azaba mai tsanani ma'ana waɗanda suke sallah suna cikin wahala mai tsanani wannan aqida ce kaga wannan shine batiniya ta. cewa Al'ƙur'ani yana da batini yana da zahiri zahirin shine abinda mutane suka rike suke san daidai batinin kuma shine daidai din wanda ba kowa da yake gane shi ba sai wanda ya yi sosai ya yi zurfi a cikin aqida to kaga dukkan wata ɗariƙa da ta ɗauko wannan aƙida ta ɗauko shi ne daga wannan daga Ismailiyar Batsiniya kusan duk yanzu ɗariƙun da muke da su na tufanci akwai wannan cewa za su kai wata marhala wani zango na ibada da dukkan harkar ibada za su sauka da kanka in suka zo fassara wa abu rabbaka hatta ya sai kal yaqin ce in ka samu wannan yaqinin to ka daina bauta to akai ka bauta har sai ka samu yaqini tare da cewa yaqini ana nufin mutuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma Usman faqad ja'ahu yasir min rabbi Usman ibn Mas'ud kamar yadda yake cikin sahih Bukhari yaqini shine mutuwa yayin da ya mutu annabi yake cewa amma Usman yaqini ya zo maka daga ubangijinsa ma'ana ya rasu haka fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin ay hatta al-maut ka bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka to su maimakon su ɗauke shi a wannan ma'ana su suka ɗauke shi a ma'anar in ka kai ya ƙi wato ka yi usuli ka yi fana'i ka kai ƙarshe shikenan ka zama kai ma Allah ba kai ka bauta mu ba sai ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi shi kai dan adam mai fafutuka ne zuwa ga ubangiji ka kuma za ku haɗe haka za su fassara maka ayar fa mulaqihi ma'ana za ku haɗe ka yi fafutuka ka yi fafutuka kana ta bin zango zango zango har kai ma ka zama shi to kaga wani akidar batiniya ce amma suna kiransa sirri har yanzu su ma abinda suke kiransa sirri in ka duba littattafan sufaye musamman abin a tijjaniya sukan bayyana sukan yi magana akan wannan sirri din akwai shehin sirar littafi sunan shi asirrul akbar wa nurul abhar asirrul akbar shine wannan sirri babba sai wannan tauhidul khassa ne ba a bayyana shi ga majubi majubi la ilaha illa huwa ya sani amma kai da ka kai ta ka kai la ilaha illa ana saboda kai kai Allah ne wannan a ƙasar nan an ta zuwa an ta zuwa ana yada wannan Allah ji kan abubakar gumi shi ya fara faɗakar da mutane akan wannan mutane ba za su ba su fahimta ba su suna ganin wani ilimi ne aka samu su na musamman sai aka ce musu a faila ce faila ce duk wanda yake so ya shiga aljanna cikin sauki to ya bi wannan hanya. wanda kuma kaga hanya ce wacce take ta karamita hanya ce ta yan batiniya hanya ce ta mazdakiya to wannan abin shine ya sa kudu da abin da aka kira sufanci hakika alal hakika sufanci wani abu ne daga baya ya koma kawai haraka ce ba duniya inda can sufayen da ake magana na farko irin su sahal ibn ibrahim tusturi irin su junaid irin su fudail ibn iyad abu sulaiman darani al karqi da irin wannan dai zaka samu magana ce ta zuhudu gudun duniya yawan ibada aure cewa mutane a nan dai tsufukin duk lamarin su ya tsaya na'am akan samu wasu abubuwa na bida'a tare da su amma dai bida'ar ba ta kai ba fitar da su daga da'irar musulmi ba ko su kawo wani abin da yake gaba ɗaya saba koyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ibnu tabi'a da girmama wannan tabaka yana girmama su shawa qadir jilani yana yaban su yana ambatan su yabe su saboda a lokacin su su abinda kawai suka bukaci dan adam ya zama yana da yawan ibada kuma dan adam kai ya su da duniya duk da karancin karatu da wannan akida za ta samu tun da da zarar aka ce ka guje wa mutane ka shiga jeji ka ga araba ka da ilimi to karancin ilimin kuma zai ja kai ta hujja da hadisai da ifai waɗanda ba su inganta ba karka wasu ijtihadat ta kan gari akwai wannan ba ba ba ba ba shakka amma dai bai fitar da su daga cikin mutanen da Allah suka nufa ba to ibnu taymiya yana yaban su sai wani zo sai ce ai ibnu taymiya ba ya da sufanci domin ai ya yabi sufaye ya ce kaza ya ce kaza waɗannan sufaye al'amari daga baya ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba har aka zo aka fara samun su hallaci wanda mun yi magana sa nan suka shiga damfarar mutane suka daga shiga eh, koyo tsafi daga indiya suna zuwa da sunan karama suna yin karya har ta kai suka ce su ma Allah aka zo lokacin su a fi misali su san dirin kulawi su ibnu arabi al-hatimi al-fa'i waɗanda suka ɗauko falsafa suka cakuɗa ta da wannan suka ɗauko abin da ya shafi baɗiniya suka haɗa shi duk suka tashi wani tsufanci wanda yake suna kiranta alfalsafa ishraqiyya suka haɗa ta da batun tsufanci da gudun duniya suka rattaba wasu makamat wato wasu mukamai daban-daban daban-daban in ka ɗauko al-futuhatul makkiya za ga wannan makaman wanda ɗan adam zai yi ta tarakki ya hau wannan ya wuce ya hau wannan ya wuce ya zama Allah babu inda abu kadir jelani ko Abu Suleiman Darani ko waɗancan suka yi wannan irin da'awar saboda haka su waɗancan zuhudu ne abinda aka kira nasu sufancin daga baya ya zama bid'o'i da wasu abin da mukamai daga baya zo ma ya zama batiniya ne wanda kuma daga nan ne kuma ɗariƙu suka suka yi rasa shikenan kuma su wata ya sai ya kafa sai kafa tashi ɗariƙa to kaga aka zo ana maganar sufanci aka ce ibnu taymiya ya yabi abu kadir jilani aka ce ya yabi sufai kaga anan akwai yi wa mutane dungu ka fito ka gaya masa hakikanin tarihin yadda yake da yadda abubuwa suka rika caccanzawa har suka kai ga yadda suke yanzu yanzu ba a duniya ba wani sufanci da zaka same shi lafiyayye ne wannan na ba ne din su ibnu arabi da su suke girmama su ake girmama ko maganganun su ake bi su ake dauka a matsayin walittaka to kaga ashe bai yiwa ka cewa mutane ai sufanci yana da kyau har sai ka abin nan da haka abu ne wanda yake daman can ba wai asali ne da shi ba sai a koma ga asali na farko a koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin aqidar yan karabita wato cewa dole sai an samu imam masu a kowane zamani wanda matsayinsa yana daidai da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aqida ce da zaka same ta a cikin har rafida wato shi'a addinin shi'a yana daga cikin aqidar karamita cewa akwai alloli guda biyu ne akwai alloli guda biyu ɗaya shi ya samar da ɗaya babban shi ya samar da ƙaramin kuma babban ba zai yi halitta ba sai ta hanyar ƙaramin na farkon mai cikakken kamala ce na biyun kuma na kisi ne na farkon ba a sifanta shi da samuwa ba a sifanta shi da rashi ma'ana fahuwa falahuwa huwa mawsufun wala ghairu mawsuf ba a cewa yana da sifa kuma ba a cewa bai da sifa wato za a sifanta shi da babu to kaga wannan abubuwan su ne suka shigowa kuma har suka ɗauki wani salo kuma na kore sifofin Allah suna yi wa mutane dabara su shigar da su a su ta hanyar cewa an zalunci sai na Ali an zalunci Fatima an kashe Husaini ta wannan hanyar suke suke shiga wajen yada yada da su surutun ta zallarta in ka zo da ita ba wanda zai saurare ka amma in ka haɗa ta da wani abu da mutane suka yadda mai daraja ne mai ɗaukaka ne to ta hanyar ta sai kuma ka shiga kai ta da karyarka za ka sai suka haɗa karyarsu su da sayyidina ali suka haɗa da husaini saboda sun san duk musulmin kwarai yana girmama waɗannan mutane guda biyu saboda sai suka yi amfani da wannan wajen yaɗa yada su sannan kuma sun yi imani da raja'a wannan aqidar rafida su ma sun imani da raja'a cewa sayyidina ali zai dawo zai dawo duniya wannan arrafida shi'a na yanzu ma sun imani da wannan sannan maganar cewa sayyidina ali ya san gaibu su ma shi'a na yanzu sun imani da wannan to shi ne ibn taymiya yake cewa wannan abin da suka dauka wani abu ne wanda asalinsa daga makiya annabi ibrahim ne da waɗanda suka yi kama suka dace da tafarkinsu na malamin wani malamin falsafa ko malamin ilmul kalam ko kuma malamin fiqh wanda bai san fiqh ba ko dan bid'a akhazuhu min ha'ula'i wa zahara zalika fil qaramita al batiniyyah min al ismailiyya wannan ya bayyana cikin qaramita masu bin aqidar batiniya daga ismailiyya ismailiyya waɗanda suke jingina kansu zuwa ga ismail ibn ja'far sadiq wannan ismailiyya suna nan kamar yadda muka ce akwai su a kudancin saudiya suna da sulaye daban-daban a da can ma sun dan karkasu akwai sanda suka suka karkasu kaga abin ba batiniya ne ismailiya wanda su ne asalin wanda suka kirkiri maulidi kamar da littafan tarihi duk sun rubuta wannan su wani al ismailiya din su ne asalin wanda suka fara wato a shi amma wannan bakar shi'a din wacce har wato bakar shi'a ta yanzu tana ne wancan bakar shi'a suna kafirta su to su waccan baka kirin din su suka kirkiri maulidi wanda kuma kowa yanzu kuma aka dauka shi ne hanyar san annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana yana nan rubuci kamar yadda muka sha faɗa a munasaba daban-daban cikin littattafan tarihi al-makarizi ya faɗi shi a cikin littafinsa al-siqat wal asar haka nan alkalkashandi ya faɗi shi a cikin littafin da suka asha su sun kawo wannan da ma yadda ake maulidi yadda sarki yake fita hawan maulidi da irin abin nan a irin kayan alatu da abinci da waye da ake yi a kowane maulidi da kuma maulidi maulidai daban-daban maulidin fatima maulidin annabi sallallahu maulidin fatima maulidin ali maulidin hasan alwajul hussein sannan sauran a'imma goma sha biyu har zuwa har zuwa sarkin zamanin shi ma da maulidinsa to da abin ba ba Allah shi ma dole a yi nashi to in ya mutu aka ci gaba da nashi kuma a ci gaba da nashi shi ma wanda yake ci to sai ka ga maulidan ba su da kai sai yasa duk tsawon shekara in ka duba jadawalin shi a duk tsawon shekara maulidi ba ba wani lokaci da babu wani taron wani maulidi maulidi dan shi shi ne addinin kawai to waɗannan su suka fara su suka fara to ismailiya su ne alfatimiyya sannan a cikinsu akwai al-ismailiyya al mustaaliyya akwai al-nazariya al-musta'li billah da nizam ya'ya ne na al-mustansir billah lokacin da zai mutu ɗaya daga cikin sarakunan badiliya al-fadiliya su fadiliya ƙarya suke suke sun suki koke a fadima ne nasaba duk malaman nasaba sun tabbatar da wannan cewa ƙarya ne su ba 'ya'yan na na fatima ne. majusawa ne na farisa saboda haka ah, suke jingina kansu da ma dan abinda ake ce musu daular Ubaidiyya dan shi wannan Ubaidillah ibn Yazun al-Qaddah din shi ne farko wanda ya asasa ya asasa shi wannan addini to shi al-mustansir billahi kai daga cikin sarakunan su ne da ya tashi mutuwa sai ya nada ɗansa babban ɗansa al-musta'ali cewa shi ne zai gaje shi to bayan ya mutu sai babban wazirinsa Ali ibn Fadl sai ya sai ya kwace wannan sarauta sai ya bawa karamin ɗansa abin nan nizar sai ya bawa nizar afuwan al-musta'ali ne karamin nizar shi ne babban ya ce a bawa babban nizar sai ya kwace sai bawa al-musta'ali saboda haka wannan sai ya jawo baraka a cikin gidan a cikin tafiyar wasu sai suka fi karamin shi karamin sai ya sa shi a ɗaki ya kulle shi har ya mutu saura kawai sai suka barke sai suka suka yi tawaye ya zama da ba a gami ciji tsakanin su don su suna bin waɗanda suna bin nizar waɗancan kuma ana ce da su abin nan ismailiya musta'aliya waɗannan kuma ismailiya nizariya to suka balle sai suka rika yin kungiyar su akwai alhashashiya hashashiya alhashash dan wiwi saboda su sun fi kowa shan wiwi a zamanin su suka zo suka kafa wani garin su wata alƙaryar su da suke kira kal'atu alamu inda ake ta'addanci yadda ka san yan mafiya in ana maka tarihin mafiya da italy to haka suka zama a zamanin suka rika kawo hare-hare wajen kashe wasu shugabannin musulmi da manyan malamai shugaban su shine alhassan ibn sabba da haka shi yake rika wato shirya waɗanda za su je su kai su yi kitan gilla ga wasu manyan shugabannin musulmi ko kuma manyan malamai da manyan jagorori da kwamandoji na yaƙi su shi wannan alhassan ibn sabba sun sha kawo salahuddin ayyubi hari ba su samu nasarar kashe shi ba su suka kashe nizamul mulk mai makaranta a nizamiya su suka kashe alqaid mut ɗaya daga cikin manyan jagorori na na na na na musulunci a ranar juma a masallaci suka kashe shi saboda sun shahara da wannan sun shahara da shan da shan wiwi shi yasa ake kiran su alhashaiya akwai al'aza khaliya wanda har yanzu suna nan al'aza khaliya wanda wajejen Nairobi Madagascar duk akwai su al'aza khaliya kusan shugaban su a yanzu ana cewa kusan yana daga cikin wanda suka fi kowa kuɗi a duniya shugaban aga khaliya a isma'iliya. a turai yake da zama duk shekara za a auna wato nauyinsa da zinari to wannan zinarin zai dauka saboda ka zai zo ya zauna akan kan sikeli a kowa ya ta kawo zinari da ko ina mabiyan suke a duniya sai an samu nauyin zinarin da ya yi daidai da shi wato sikeli ya daidai kaga ranar da zai zo wannan tsawon kaga sai ya yi kokari ya kara tambinsa saboda awo ya yawa to duk shekara haka ake daura ta a duniya ba wanda ya kai shi yana dan da ransa in ya mutu sai su nada wani suna da suna da suna da yana da wani gida akan a cikin a cikin rusasshiyar tarayyar soviet kan iyakarsu da afghanistan akwai wani wanda ya je har gidansa yake gaya mana in ka je gidan wato ka ce wa gidan aljannar duniya dan babu wani abin jin daɗi na alatu da kawa da ba a sa a gidan ba ke ya je gurinsa yana son su yi magana amma shi a ka'ida ta ba magana da kowa saboda haka yayi yayi ya ce yadda yi magana sai mabiyansa ne suke magana su kuma a ka'ida su ba a faɗa sirri akwai yan buhura buhura su ma yan ismailiya ne su ma suna nan za su suna wani rawani yana kama da rawanin masu bin addinin sikh sai dai shi nasu ya fi tudu duk duniya an yi ittifaki akan kafircin su an yi ittifaki akan kafircin su har sai a Iran sun yadda kafirai to abin mamaki Yusuf Ali mai tarjamar littafin tafsirin nan tafsir Yusuf Ali dan buhura ne dan aqidar Ismailiya ne yasa tafsiri yake cike da barna yan boko sai a dauka kawai ta turanci yake bege su amma cike yake da barna cike yake da barna aqidar sai ita ce aqidar buhura ba a ba a yarda su shiga ƙasar saudiya hajji in za su shiga ƙasar saudiya sai dai sun canza kamanni sun kuma rubuta musulmi ne su ba amma in dai an san su ne ba a ba su biza ba saboda su a matsayin kafirai suke zalla to shi wannan yusuf ali yana daga cikin mabiya wannan aƙida to wannan dukkan su ga sunayensu daban-daban buhura a zakaniya wane ne amma kuma duk ismailiyan ne kuma su ne karamin allai to kaga ashe tafiya in ce tafiya suna yin rasta daban-daban kuma suna can ana samun sunaye daban-daban wanda bai sani ba sai ya zaci kamar wato kamar ba abu ɗaya bane ko kuma a waɗancan na farko babu su yanzu kamar da wani jarumi zai zo ce maka duk babu su ba wani babu su suna nan don hatta cikin akidun sufaye yanzu da suke akwai akidun ba ɗin da yawa kamar yadda muka faɗa a cikin tafiyar kaga ashe abin bai mutu mulus ba to shi ne malai yace wali hadha qala ibrahim al-khalil wali hadha qala al-khalil imam al-khulafa salawatu allahi wa salamuhu alayhi afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa abaqukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin ba ku ga abin da kuke bautawa ba ku da tsofaffin iyayenku iyayenku na farko to ni waɗannan abin da kuke bautawa mai iyana ne illa rabbal alamin sai ubangiji kawai makiyansa ne domin sun kore wa Allah sifofinsa daga cikin sifofin Allah akwai soyayya shi kuma khalilullahi ne kaga duk wanda ya kore wa Allah sifofinsa ya kore soyayya Allah ya zama makiyinsa wa qala aidan haka nan ubangiji haka nan annabi ibrahim yake faɗa la uhibbul afil falamma ra'a al-qamara fara qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afil ce baya son waɗanda suke wato suke bayyana su bace da ya ga wata ya bayyana ya ce wannan shi ne ubangiji na da ya bace ya ce ba na son masu bacewa kaga ashe kenan yana san Allah wannan yana nuna maka cewa yana san Allah domin shi Allah ba afil bane haka nan Allah ta'ala ce wa malaika umalu wala banun illa man atalla bi qalbin salim ranar da dukiya da yaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo Allah da wata da zuciyar da take lafiyayya wa huwa salimu min shirki zuciyar da take ta ta kubuta daga shirka to kaga wannan shine da tauhidi na hakika tabbatarwa da Allah sifofinsa kamar yadda ya tabbatar wa da kansa a cikin littafin sa mai sarki ina ga za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yana tambaya yake cewa alqur'ani ya tabbatar mana da cewa annabi baya rubutu baya karatu har lokacin da aka aiko shi to shi cikin annabawa da aka aiko kafinsa akwai mai karatu da rubutu kuma wane ne shi to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ubangiji ya fito karara ya faɗi cewa baya rubutu baya karatu an kira shi annabiyul ummi annabi wanda yake ummi sauran annabawa ba a sifanta su da wannan ummiyar ba to kaga rashin sifanta su da ummiya zai iya baka cewa eh to suna karatu suna rubutu tunda su ma da ummiyin ne da suka sifanta su da wannan sannan cikin annabawa annabawa da dama kamar yanzu annabi eh, eh, annabi Idris kusan shi ake cewa shi ya fara ma rubutu da alƙalami shi ne fara wanda ya fara ƙirƙiro ma a yi rubutu da alƙalami sannan annabi musa alaihi salam a rubuce aka bashi ma a taura duka in baya karanta za a bashi ta rubuce ka tabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay a rubuce aka bashi annabi ibrahim littafansa shi ma rubuce suke sohu ibrahim wa musa suhuf ibrahim wa musa ubangiji ya hada littattafan annabi ibrahim da na musa kaga duk a rubuce take ba a ba mutum abu a rubuce sai an san zai karanta amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la taqutuhu bi yaminika la lataba al muslim ba ka kasance kana rubuta kana karanta wani littafi ba gabanin alqur'ani ba ka rubutawa da hannunka da ba dan haka ba sai makaryata su rika cewa ku fa kai gurin wasu ka karanto kai ma kake kwafa kana faɗan naka don haka annabawa da dama da dama ubangiji ya nuna cewa a rubuce ma aka ba su sakonnin su sannan kuma wannan matsala ba wani yana min mulahil ilm akwai abin da ake kira mulahil ilm ka gama da abin da yake muhimmi kuma yanzu kana neman abin da zaka dan nishadantar da ranka to sai ka shiga neman irin wannan to me ya shi kenan in ka ji wani ma ba rubutu to sai ne kaga ba wani abu da zai kara maka na imani ko ka ji cewa ka fi kowa imani irin wannan ilimin yawanci sai an an koshi ake neman sa mu bari sai mun je aljanna sai mu ta tambayar waɗannan abubuwa eh, eh? aba to shi ke na rabar take wannan wanda yana cewa wanda yake kawo yawan mantuwa domin na cika mantuwa to ya zan daina mantuwa ko ta ragu ba za ka daina mantuwa ba domin ɗan adam da mantuwa aka halice shi magana ka daina mantuwa wannan ba ta taso ba ka daina kawo wannan a ranka ka rage mantuwa wannan wani abu ne shi kuma daban galibi in ana maganar mantuwa ana magana wajen karatu ne nan ake maganar ka karanta ka manta abin da ka karanta to maganin mantuwa da malamai suke faɗa shine yawan maimaita abu in karatu ne ka yawaita maimaita shi sai ka ji baka manta ba in qur'ani ne ka haddace ka sai mai tashi. zama kullum kana qiyamul layli da shi ko kana takararsa wanda zai sa ya zauna in karatu ne hadisi ne to kana so ya zauna ka karanta shi sau da yawa idan karanta sau ɗaya zaka rike ka hada haddace ko sau biyu ko sau uku zaka ka haddace da an taba ka zaka iya kawo shi sarrar amma aka kwana biyu aka neme ka da shi kuma sai ka je ya tafi to ashe kaga waccan haddar bata zauna ba shi yasa malamai suke cewa kalimatu marra laysat mustaqirra kalmar da za ka yi ta ko a faɗa maka ita sau ɗaya ba za ta zauna ba sai ka yi ta maimaita ta bin tikrari wa allamul himar da larabe yake cewa da yawan maimaitawa jaki ma ana koyar da shi yau da gobe yau da gobe sai ga ya to bare kai dan adam ne wanda ubangiji ya baka guzurin hankali irin na mutane akwai abu ishaq shirazi ɗaya daga cikin malamai manya wanda ake ce masa lakabi da shamsul a'imma abu isa shirazi ɗaya ne daga cikin malamai da ya fice har ta kai ma a zamanin sa ba ba garin da zai gura baya da ɗalibai kusan duk ko ina da malaman garin ɗaliban sa to wata rana yana ɗakin sa yana karatu sai yake ta maimaita wani abu ɗaya akwai wata kuyanga tana shara a tsakar gida sai ta je yana ta maimaita magana sai ta leko ta ce haba malam ni da ke shara ma na rike abinda ka ta faɗa me kai ta maimaita sai ce da ita to je ki ni da ke za a gane waye ya saboda kai ci gaba da daidaita abinsa sai bayan kwana biyu sai kira sai ce abin nan da kuka ji ina faɗa menene shi ma sai sai turu da ce to kin ga wannan na gudu ni ma inda na daka ta taki ni ma zan zo in neme shi rasa amma tun da nayi ta maimaitawa abin sai ya zauna a kwalwata abin sai ya rika sai ya shiga kwalwa ya zauna shi yasa suke cewa ihya'ul ilmi muzakaratuhu in kana muzakara ka kullun raya shi kake yi har ta kai wasu malamai in suka ɗauko hadisi zuwa suke yi su karantar dan ya zauna in ya ji hadisi ɗaya to sai ya tara waɗanda ba san hadisin ba sai ya karanta musu to daga nan wannan karantawa shi kuma zai tsara tabbatar da nashi ya kafe nashi ilimin kaga riba biyu ya ba su ilimin shi ba kuma ya tsara nashi ya kafa nashi yadda ba zai kubuce ba har ta kai irin su zuhuri irin su al'amash in suka je suka ruwaito suka samo hadisai suka ga cewa ba su samu wanda za su karantar ba to sai ɗayan su je gaban garken dabbobin su sai ya jawo dinkiya ko akuya sai ta karanta mata ta mata hadisi ta mata bukatar sa dai shi kawai ya je yana karanta ma wani to ko dinkiya ce ta zo a karanta mata sau wajen nan zuhuri ya kasance yana kirawo wata kuyangarsa cikin yaran gidansa sai kawai ya ta musu haddasa na ta ce kai mu ba mu gane haddasa na tinka yace eh na jan ba mu gane ku dai saurare saboda haka kai ma sai ka kira iyalanka ko ka kira tinkiyar gidanku kai mata wanda zai taimaka abin da kake karantawa ya zauna daga cikin abin da yake taimakawa abin da kake ji ko kake karantawa ya zauna aiki da shi musamman abin da ya shafi addu'a addu'o'i da ake yi da safe ko da rana ko in za a sa kaya ko in za a tuɓe ko za a kwanta ko an tashi daga bacci ko za a shiga kasuwa ko za a shiga masallaci ko za a fita aiki da waɗannan addu'o'in shi ne sa ka ya zama da duk faɗi tashin ka kana ƙoƙarin sanin menene ake faɗa a nan ka faɗa to yau da gobe sai ka sa ka ga abin ya zama ya bi harshen ka kamar fatiya to waɗannan suna taimakawa wajen wajen abin nan sai dai kawai ka amanta dai Allah ya mutane daban-daban kwakwalansu daban-daban su ba ɗaya ba ne haka wannan halitta ce yadda ubangiji ya raba kowa ya ba shi ya karfinsa wani ya fi wani karfi kuma da yadda kai dole ka hakura ya fi ka karfi to sai dai akwai wani abu da ake kira azzaka'ul muktasar za ka iya samun wani abu ta hanyar wato himma da kokari ka kai ga abin da watakila ɗabi'ar ka haka da ubangiji yake da farko ba za ka iya kaiwa amma amma saboda himma da dacewa wanda zai na jahadu fina da subulana yau da gobe yau da gobe sai ka ga ubangiji ya ta buɗe maka kofofinsa ka riƙe wasu sai su ce wai ka ba su addu'a wani sai ce a bani addu'ar haddace qur'ani ba wani sahabi da ya taɓa zuwa ce manzo Allah a bani addu'ar haddace qur'ani da ga ta kwana sai haddace addu'ar shine kai ta karantawa ka nace kamar yadda kowa ya nace amma mu da yake mutanen mu ana son bilis komai so ake ayi addu'a kawai a samu wannan yace a satin da ya gabata ka ce idan kafiri ya yi wa mutum sallama ya halatta ya amsa ba wani na ce ba sahabbai sun faɗa na gaya maka kuma na gaya maka littafi don kada ka ce ka ce ni na faɗa kuma ga shi kana ni na faɗa ka je ka duba littafin ahkamu zilla na ibn qayyim ya kawo wannan matsala da fadin ta sosai a cikin wasu littafai na albani kamar a silsilar sahiha yayi tasarrufi zuwa ga matsalar amma dai in baka littafi da datte wanda ya girmi kakanninmu ya kawo wannan kuma a ne na sahabbai kama abdullahi dan mas'ud da waninsa saboda ba wai wani ra'ayi bane sabo a nan yake cewa to ya za a yi da wannan hadisin idan sallama alaikum wa alaikum fa qulu wa alaikum na'am akwai hadisi da yazo in an yi in alin kitabi sun muku sallama ku ce wa alaikum har ma akwai sanda suka shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum aisha ta ce ya baka ya shiga tsitsi ne musu sai sai annabi ce a ki daina wannan sai ce ya rasulullah baka ji abin da suka ce ba yace ni ma baka ji abin da nace ba sun ce assalamu alayka nace wa alaykum saboda haka na bayar musu kwatankwacin abin da suka yi min ahlul kitabi a wancan lokacin in suka ga musulmi ba ce ba ta suke assalamu alaikum ba gaisuwar da suke yi masa gaisuwa ce ta mummunar addu'a assalamu alaikum almautu alaikum Allah ya halaka ku Allah ya kashe ku abin da suke faɗa wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah ubangiji ce in sun zo maka za su rika gaishe ka da abin da ba da shi Allah ya gaishe ka da shi ba to kaga waɗanda suka gaishe ka ba da abin da Allah ya gaishe ka da shi ba aka ce ka ce musu wa alaikum sai wani kuma ya gaishe ka ya maka kyakkyawar addu'a sai ka kuma ka bayar masa da mummuna to kaga anan ta saba wa birri da ubangiji yace kai musu ta saba wa fadan sa idan fajitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ubangiji bai kayyaje ayar da musulmi kadai ba cewa idan an yi muku gaisuwa ku gaisar da mutum da irin abin da ya muku ko kuma da mafi kyan abin da ya muku ko kuma ku mayar da kwatankwacin nasa saboda ka mafi karancin adalcin da za ka yi masa in har da zai ce assalamu alaikum kai maka cewa alaikum assalam domin a nan assalam abin da kake nufi abinci abinci kuma baya samuwa sai ta hanyar musulunci Saura kamar addu'a kake yi Allah shi yadda shi ya gane da shi musulunci ya sa ya rayu cikin aminci ya mutu cikin aminci Saura ka kyakkyawar addu'a ce kai masa mai kyau wacce kuma idan har ya samu da ya karba addu'ar ka akan ka kai ma wata riba ce gare ka wanda ke Allah gafarta malam bayani nake so game da hadisan da suka ce mutum na iya sa matsansa suna ranar da aka haife shi da kuma da kuma waɗanda suka ce sai sati ya zagayo dan Allah malam wannan hadisi wani hadisi ne yafi inganci to ban san wannan ba ban san wancan ba ban san wanda yake a farko ka iya farko ban san wanda yake zaka sa suna ba bayan zakiya dukkan su ban san su ba abinda hadisi ya zo da shi maganar akida dabbar da ake yankawa dabbar yanka dabba ba shi ne sa suna ba na'am ka sa masa suna an yadda ka sa masa suna a wannan ranar kuma ya halatta ja'iz dan ka san ambace shi da suna kafin wannan wannan lokacin ja'iz ne ya halatta ranar da za ka yanka masa rago ka yanka ka ce ga suna wanda ya halatta sannan kafin ranar ma kana iya kamar wanda wani hadisi bai ke tuno lafazinsa annabi ya shiga an yi haihuwa yake cewa me aka kafin ranar suna yake me aka sa dan suka faɗa kaga shi ana iya sanin sunan kafin ranar amma kai ta koye koye wani masu sama ba su ka san me zai faɗa wai sai ranar ta zagayo kamar an haramta masa aka kakan iya zaben sunan ɗanka ma tun kafin ka haife shi ma kai tun kafin ka yi aure ma kakan iya sawa kakan iya sawa kanka alkunya ka ce abuwa ne waɗannan ko babu shi babu ma al'alamar don dan ko auren ko neman auren baka fara ba amma kana nan abuwa ne ranar da aka haifi wani ɗin shi kenan kaga ya zama hakika kuma inda majazi ne yanzu ya zama <laughs> ya zama hakika saboda haka wanda ya halatta akan iya sa alkunya ba ma dan gaba daya sai da tuna Aisha ana mata alkunya da Abu abin da Ummu Abdullah da cewa ba ta ba ta ga wasu ce bai ta tafi bari wasu ce a Abdullah ibn Zubair ne aka mata alkunya da shi ala ayyati hal ana iya alkunya ko da kuwa ba ma ba ma dan saboda haka zaka iya ambatan sunan danka kafin rana ta bakwai zaka iya bari sai rana ta bakwai duk wanda ya halatta gare ka sai wani dan uwa da yake neman a taya shi da addu'a mahaifinsa yana yin wani wasu ayyuka waɗanda suke zubar masa da mutunci su zubar masa da su zubar da ƴaƴansa mutunci yana fatan ayi masa addu'a Allah ya ya bar wannan wannan hali mara kyau sannan kuma da wanda shi kuma yake neman ku sashi a addu'a ku ya samu wani aiki na karantarwa ya aje aikin banki Allah ya baka to duk dai waɗanda suke neman addu'a ta alkhairi mu sa su aliyya mu musu fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun na alkhairi duka waɗanda suke cikin wani tashin hankali ko wani bala'i ko wata rashin lafiya sa su addu'a Allah madaukakin sarki ya yi musu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya addu'a Allah ya fi musu ya gafarta musu ya ji kansu da rahmarsa ya yalwata musu kabarin ya kuma haskaka musu shi waɗanda kuma suka yi saura ubangiji madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu gaba ɗaya ya karɓi rabu muna mu'mini wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in